bismillahir Rahmanir Rahim. Ƙudiri kashi na talatin Bayan sa hannu kan kiyaye sharaɗin dokokin shari'a aka ba Yusuf Amatullah ya kai ta asibiti don ta samu kulawarsa a matsayinsa na likita. Daga baya ne zai mayar da ita gida wajen da tun farko bai kamata a ce ta bar shi ba. Mun janye ƙara a dukkanin laifin da Larai ta aikata mana ASP. Asiya ce ta furta hakan lokacin da ta je ofishin cibiyar bincike na 'yan sanda. Don farko sai da ta shiga wajen Larai kafin ta shiga ofishin nasa tare da Umma. warin da ya buso hancinta ne ya rike mata wuya kamar za ta yi amai sai da ta rike numfashinta ta iya zama a gurin da suke sautin tari take ji na mutanen da ke tsare waɗanda suka zuba idanu ga masu shiga da fita cikin yanayin nadama larai ta kalli asiya idanunta a kumbure suna cike fal da nadama bata san dalilin da ya sa ta aikata wannan zamba cikin amincin ba wallahi an ta son zuciya ne ya sa ni wannan halin ban taɓa rasa ci ko sha a gidan likita ba hajiya umma ta yi min riko kamar 'yar uwarta ke ma kuma kika ɗora daga nan kin mun riko tsakani da Allah amma na ci amanar zamantakewa a ranar da Mariya ta same ni da maganar kun tafi daga wuda biki a lokacin ban karɓi maganar ba sam amma daga baya ganin irin kuɗaɗen da ta min alkawari ya sa na amince kanta a ya ba ta iya kallon Asiya ta ci gaba da cewa na shiga ruɗa kaina cewa zafin nema baya kawo samu na dubi yawan shekarun da na daɗe ina yi wa mutane bautar aiki amma babu wani abin da na tara Shi ne na ga dama ta samu ta yadda zan samu 'yancin kaina na samu na siyi gida da jarin juyawa wani ɗaci ne ya cike makogaranta ne kika jifa nurain a cikin hatsari don kawai ki cimma burinki ba tambaya ta ba bayani take mata don tsabar wani abu da ya zo ya toshe mata zuciya saboda takaici wallahi tallahi ce min suka yi ba za su cutar da shi ba kuma mun yi akan komai za a yi ba za a wuce awa shida zuwa bakwai ba za a dawo miki da shi ban yi zaton za su zarce har haka ba ki yi hakuri, anti asiya ta shiga tunani don idan ta yi magana a lokacin ba za ta iya kame kanta ba tabbas za ta iya aikata abin da za ta yi nadamarsa daga baya ba su da 'yancin cutar da ɗanta bisa ƙudurinsu na neman dukiya ba su da wannan damar na cutar da su su duka kamar yadda suka yi da gaske ne larai zafin nema baya kawo samu abin da kika min Allah kaɗai ne zai hukunta ki don kuwa ko da cutar ki muke bai kamata ki mana haka ba balle ba hakan ba ne haƙƙin nuran ba zai taɓa barin ki ba zai ta bin ki har tsawon rayuwarki ki je don kanki daga nan ta bar ɗakin cikin kuka mai shiga jiki tana antiki ya haƙuri na shiga uku wallahi sharrin shaidan ne ita ma nata idanun sun ci ko da hawaye amma na takaici lallai sharrin shaidan da son zuciya sun yi tasiri akan duk wanda zai iya cutar da jinjiri dan kwanaki bakwai don cimma burinsa Dama ita suka ɗauka ba shi ba dan idan ta tana raba su da suka yi na tsawon kwanaki sai ta ji wani irin turniki a makogaranta a gaskiya satar ƙananan yara babban laifi ne a ƙasa asp ya fitar da ita daga dogon zangon tunanin da ta tafi babban laifi ne wanda dokar ƙasa ta yi tanadin horo ga duk wanda ya aikata shi ko da kin yafe dole ne a horata don ya zama izina ga masu irin halin da kuma waɗanda suke shirin aikata shi ya ƙarasa zayyanawa yanzu babu yadda za a yi umma ta yi tambayar asp ya girgiza kansa babu don ita ce da hannunta ta miƙa yaron ga sauran abokan laifinta kuma ta faɗi haka ne da bakinta don haka dole ne a hukunta ta sai dai za a iya nema mata sassauci kan yawan zaman da za ta yi a gidan kaso tunani ta rika yi me yasa ma take nemar wa larai afuwa da kuma matsawa yusuf akan su zo su ganta a nan din abu ɗaya ne tausayawa da kuma kyautata wa ɗan adam duk mutum ajizi ne babu wanda ya fi ƙarfin laifi idan kuma ka yafe kuskure ko laifin da ɗan uwanka ya maka don allah to za ka kasance cikin sukuni da sanyin zuciya kuma allah zai yafe wa mutum laifuffukan da ya aikata a gare shi larai tana buƙatar a sake bata dama don ta gyara halayenta duk da cewa ba mayar da ita aiki za ta sake yi ba hausawa sun ce tsalle ɗaya ne yake sa mutum ya shiga rijiya hakika larai ta daka tsalle ɗaya ya yi sanadin shigar ta gidan kaso to allah ya kyauta ya kuma kare mu daga sharrin zuciya Karan motsin yaran da ke waje ne kaɗai ya cike ɗakin dada ta kalli asiya sannan sauran yayyanta sannan ta sun kuye da kanta kafin nan asiya ta lura cewa ta shiga halin nadama abubuwa da dama waɗanda kalamai ba za su iya misaltawa ba mahaifinsu ya yi gyaran murya a ƙoƙarinsa na jan hankalin kowa zuwa gare shi ya yi hakan sau ukun kenan ba tare da ya furta komai ba yan uwansa na jini malam isa da malam sani suna gefensa kowa ya yi zugum yana jiran makasudin kiran wannan taro kamar yadda kowa ya sani ne a ƙarshe malam sabo ya fara magana ni mutum ne da ya sakaci wajen riƙon iyalinsa tare da sake komai ga matata na ɗauka matsalar ta ce ita kaɗai ni bata shafe ni ba na zata tarbiyyar 'ya'ya mata sai uwarsu a yau nake mai ɗimbin nadama domin na yi matuƙa hasarar lada mai girma na tarbiyyar ya mace ta zama ta gari sannan kuma ina fuskantar hukuncin Allah a kaina bisa riƙon sakai na kashin da na yi wa amanar da ya bani wataƙila da ko sau ɗaya na dafa wa matata da abubuwa ba su kai yadda suke a yanzu ba Asiya dai tana sauraron sa ne tare da ganin nadama tsantsa a cikin idanunsa. Ta ɗauke idanunta. Abu ne mai kyau da yake neman gyara, amma dai kamar ya makara da haka. Dan an ce ice tun yana ɗanyi ake tankwara shi, idan ya bushe shi kenan. ta kalli gurin da mari take zaune cikin isa da nuna halin ko in kula idanunta ba sa ɗauke da nadama a kangare suke tana kallon kowa biyu taro uku sisi hakan ya ƙara sukar zuciyar asiya ta san zai yi ya mari ta canza amma nuna halin rashin kunya da take ya ƙara wutar da ke ruruwa a cikin zuciyarta tun bayan dawowar ta gare su ta ya za a ce uwa ɗaya uba take da mari a ce ita ce wai ta sha nono ta bar mata wannan wace irin ƙiyayya ce haka irin wadda ta fita daga musulunci ta ma fita daga layin zamantakewar ɗan adam a makon da ya gabata ne hukuma ta sake ta akan beli har zuwa lokacin da za su ƙara yin bincike a cewar su babu wata shaida da ta nuna alaƙar mariya da abubuwan da suka faru na farko dai mariya bata je gidan asiya ba kwata-kwata sannan ba ita ce ta ɗauki nurain daga gidan ba kuma ba da ita aka yi waya ba sannan kuma babu wata shaida da ta nuna cewa ita ta saka yaran da aka kama dumu-dumu da laifi abu kamar wasa ta fidda hannayenta tsab daga dukkanin wani laifi ta fito cikin shawagi ko a jikinta wai an mari kumama hakan kuma ƙara ƙona a asiya rai yake shi yasa a wannan rana mahaifinsu ya kira su dukkansu ya nemi da su gyara su yi sulhu a tsakaninsu yalwaji da lamin da ya kamata ku yafe wa junanku bai kyauta a ce kuna gaba da junanku ba abin da ya wuce ya wuce mari ta juya idanunta ta ce ni dai ban yafa sharrin da aka mun ba ban yi abu ba an ce na yi don haka dole a bani hakuri. wasu hawaye masu zafi suka ci kowa asiya idanu amma ta yi ƙoƙarin mayar da su babu amfanin zubar da hawaye akan mari ba za ta bari baƙin cikinta ya kashe ta ba ke yalwaji babansu ya tsawatar mata amma kamar bata ma san yana yi ba biki ji abin da na ce ba ne sulhu nake so ku yi a tsakaninku don komai ya wuce ta mayar da martani to shi na sai na amince da sharrin da aka kulla min ba a fi nutsin ma ba amma ana nema a baɗa min kwarkwata kuma sai kowa ya shiru a kyale don kawai an ga kuɗi ke yalwa jiki ji tsoron Allah malam sani ya furta dunan babu wanda zai miki sharri dan daga ganin kura an san za ta ci akuya mu dai ba baki ne wajen sanin halayenki da haka idan za ki mana shiru to in ban yi shirin ba fa ni da gidan ubana amma sai a hana ni magana kuma sai a mare ni a hana ni kuka ba tare da cewa komai ba asiya ta miƙe ta nufi wurin da mariya take a tsaye ƙerere kamar ta haɗi ta ɓarya ta sa hannu ta ja ta zuwa ɗakin mahaifiyarsu sauran jama'a ɗakin ku sai kallon su kawai suke yi babu wanda allah ya bashi ikon ko da motsa bakinsa ne bayan asiya ta saka sakatar kofar ɗakin sai ta ta karkare ta kaiwa mari wani mari tau irin wanda zai sa mutum ya faɗa har ƙasan nan nan da nan ta ya kama jini idanunta suka shiga ci da wuta asiya ta yi mata wani kallo da zai iya narkar da ƙashin mutum ya zama hoda kai ni kika mara lamunde mariya ta jijjiga matuƙa amma ta takaici ya cika idanunta ta miƙe cikin yunkurin mayar wa asiya martani amma bata samu dama ba don kuwa asiya ta ƙara zuba mata wasu marin masu rai da lafiya babu adadi yi take tana ci da zuci babu ƙaƙƙautawa har sai da mariya ta shiga kwala ihu a lokaci ne ta zaro mata ido yi min shiru ta nuna ta da yatsa sannan ta dangwara mata yatsa nata akan leɓanta a lokacin sauran jama'ar gidan suka iso bakin kofar ɗakin dada suna roƙonta da ta buɗe kofar nan ne mari ta samu damar yin magana tab ai kuwa allura ta tono garma wallahi sai kin san ni kika mara don kuwa kowa ya ci tuwo da ni miya ya sha tana magana cikin murya da take tunanin za ta iya tsoratar da asiya ga hawaye kuma tab a idanta tau asiya ta ƙara kai mata wani marin mai sa mutum ya ga walƙiya nan take sai ga haɓan jini daga hancinta idanun mariya suka kwalo waje don tsananin kaduwa da tsorata hawayen da ke cikin idanta suka kwaranyo ta kurawa asiya idanu cike da fargaba me kike tsammani mari kina tunanin zan ji tsoronki ai kin gama kure duk wani abu da zaki min wanda zai daga min hankali mariya ta nufi kofar ɗakin da gudu tana neman budewa amma asiya ta je ta zubar da ita ƙasa farko kin bada jikinki kin zubar da mutuncin gidan nan muka yi iya ƙoƙarinmu amma ƙarshe kika gudu kika bar yaki tau ta ƙara mata wani marin sannan kika dawo kika warga zamanin rayuwar da muka gina ba tare da jin tausayi ba kika kuma ne miki haɗa husuma tsakanina da Yusuf dan ki raba mu tau ta kara mata wani marin hakan bai ishe ki ba sai da kika sa aka ɗauki Nurain kika raba ni da shi tsawon kwanaki kika jefa rayuwarsa a cikin hatsari da tama a cikin garari tau ta kara mata wani marin ban san abin da zan kira ki ba me son zuciya ce ke ko mara zuciya baki ma san me so ba a rayuwarki balle har a ce kina yi wa zuciyarki ke har wace ce da za a miki shari me kike da shi da za a ci riba idan an miki haka zuciya ko kyawawan ɗabi'u kin fito neman arziki amma babu wanda ya kai ki talauci mari dube ki da kyau ki yi lissafin abubuwan da Allah ya baki a rayuwa amma kika yi fatali da su Allah ya baki mahaifa biyu amma biki san darajar su ba ya baki ƴan uwa amma biki san muhimmancin su ba sannan ya baki ƴaƴa amatilla, amma biki san kimar ta ba shin me zaki nemi a duniya ki samu alhalin duk abubuwan da ya dace ki ɗauka kin zubar da su Ki nemi gafara Allah Mari tun kafin lokacin yin hakan ya ƙure miki. Da farko na yi tunanin na yafe miki tun ma kafin ki nemi gafara ta. Na kuma so mu yi sulhu ko don mahaifanmu su samu sukuni. Amma a halin yanzu Allah ya gani ba zan taɓa yafe miki akan abin da kika yi wa Amatullah da Nurain ba. Ko da ni zan yafe miki kan abubuwan da kika min tsawon rayuwata. Sai da ta lura da sanyin da jikin Mari ya yi sannan ta sake kai mata wasu marin guda uku kyawawa. Wannan kuma na yi ne don ya fi dacewa a miki su tun lokacin da kika dawo daga yawon barbaɗaki. da watakila biki samu bakin cewa sharra aka miki ba ta juya ga mahaifanta ta buɗe ɗakin suka shigo ganin mariya a zuba a ƙasa da kuma hannu akan kumatinta da ya fara kumbura yasa babu wanda ya ƙara cewa uffan har asiya ta fice ta bar ɗakin ta daɗe da sanin cewa ba komai mahaifinsa zai iya yi game da mari ba sai dai ya cika baki wannan kiran taron ma da ya yayi ne don yana tsoron kan yusuf ya daina aika masa alherin da yake masa a dalilin abin da 'yar uwarta ta yi musu watanni shida kenan da suka gabata duk da cewa tana zuwa da gauda kuma bata fasa alherin da take yi wa iyayenta ba amma Allah bai sake hada ta da mari ba ita ma bata tambayi inda take ba dan ta san karshen ta bacin rai ne zai biyo baya a wajen muhibbar ne ma ta ji labarin ta lokacin da ta je duba muhibbar ɗin kan rashin lafiyar da ta yi ta yi a bayyane yake cewa muhibbar ta samu juna biyu hadiko kamar ya haura sama ya fusgo mata duniyar wata ya bata dan daɗi zumuɗi da karkarwa sai ka ce tsohon da ya auri budurwa ita ma asiyar ta yi matukar farin ciki akan haka o allah sarki da hadi ya rika sintiri akan ɗan malele ashe dai rabon ɗan malele ne akan hanya muhibba ta harare ta ni fa yayar ce asiya ta yi dariya to ai ba a hana in yi wasa da yayata ba sai da ta furta hakan ta ji wani ɗaci ya ciko mata makogaro muhibba ta lura da hakan ta ce me yasa kike yi wa kanki haka asiya ta yi kamar bata fahimce ta ba kin san dole na taya ki farin cikin samun wannan karuwa kowa fa ya ɗauka hadi ne baya iya haihuwa ashe da bakin cikin Suhaima ne zai kashe shi ba dan Allah ya sa kin kasance da shi ba Muhibba ta yi murmushi gaskiya ne minde Hadi mutum ne mai kirki da kula da aurensa a dan zamana da shi na ƙara fahimtar ƙauna da kuma yadda da wani mahaluki bayan iyayena idanunta suka ci ko da alamar ƙauna ta kai hannu ta shafa cikinta Allah ya mana kyauta mai girma wadda yake yi wa bayansa ya kuma ƙara nuna mana shaidar mu ta gaskiya ce Asiya ta ɗanyi dariyar zolaya. In yau, in yau, mu yi an koro soyayya. to Allah ya ƙaro wasu bayan wannan ‘yan uku su uku. ba ta ƙara dalla mata harara, na faɗa miki ni fa yayarki ce. Asiya ta yi juyi da idanunta, kuma matar babban aboki ba? Wai ina labarin Suhaima ne? Zan iya baki labarin su haima, amma yaushe zaki tambaye ni labarin mari. Nan take ta haɗe ranta, muhibba ta yi dariya, ban san ki da haka ba mun dai, wannan ba irin yanayinki ba ne. Bacin rai fushi da ‘yar uwa? Ta kalli muhibbat, ke kike faɗin haka? Eh to ai gaskiya ne, ban ga amfanin ki da mari ba don kuwa a komai kin fita kin fita kyau hankali tunani sannan Allah ya baki miji mai son ki da ƙauna ya kuma baki 'ya'ya ga karatu kina yi a jami'a to me zai sa ki damuwa da ita Asiya ta nisa sannan ta furta a hankali saboda abin da ciwo a ce mari ta yi min haka muhibbat ta dafe hannunta dan me zai dame ki kan cewa biki san wace ce mari ba Asiya bata amsa ba muhibbat ta ci gaba da cewa shi ya sa na ce ina matuƙar mamakin haka ke mai ikirarin cewa yafiya yana wanke zuciya wannan ba irin style ɗinki ba ne me zai sa ki cike zuciyarki da datti irin wannan asiya ta kalli muhibba sosai ko dai mari ce ta ɗan zago ta aiko ki wajena muhibba ta dariya marin lallai ma aikin fi kowa sanin wannan ba style ɗinta ba ne dada ce da yaran na tarar da ita take koka min halin da kika shiga take ce min ba halinki ba ne ta fi son lamundanta ta da wacce ke da zuciya mai tsafta mai son yan uwanta duk lalacewar halinsu tana ganin rukon da kike zai iya jefa ki cikin wani hali da zai cike miki zuciya da ɗaci ta rasa mari akan hanya mara kyau ba ta so ta rasa lamundanta hawayen da suka daɗe tana mayar da su ne suka zubo mata dada ta so yi mata magana sau da dama amma kuma sai ta fasa hakika an daɗe ana ruwa ƙasa tana shanyewa amma da gaske ne mari bata kai ta jefa ta cikin fushi ko tashin hankalin iyayensu ba idan ta biye mata za ta mayar da ita kamar ita ne mara tunani ko son kanta to masu saurare bari mu tsaya a nan saboda ba zai yi mu gama shi duka ba kuma idan muka ce za mu ƙara ya fi haka na goben zai zama guntu mu haɗu da ku a kashi na gaba inda za mu rufe wannan labari insha Allahu mun gode muku da jimirin saurare